muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake haɗa mu a wannan safiya mai albarka safiyar ranar lahadi 28 ga watan al-muharram hijira ta 1438 wanda ya daidai da talatin ga watan goma meladiya ta goma sha shida. a wannan ci gaba da karatu da muke na risala yau za mu tashi a shafi na bakwai kuma wannan shi darasi na hudu eh, a wannan littafi darasi shafi na bakwai dinnan bayani ne akan tarihin mawallafin littafin risala wato al'imam أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني za mu je kaɗan daga cikin rayuwar wannan bawan Allah mashahuri wanda Allah ta'ala ya sanya albarka a rayuwarsa to mawallafin ya ce ismuhu wa nasabuhu wa nasha'atuhu sunansa da kuma nasabarsa wadda bayani akan iyayensa kenan wani sha'aduhu da kuma wato tasowarsa tun yana ɗan yaro har ya zama babban mutum هو الإمام الكبير أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني wannan shine cikakken sunansa abu muhammad ana masa kunya da haka ita kuma kunya a musulunci ta halatta domin eh, wani salo ne na girmama mutum a yi masa kunya a kira shi da sunan ɗansa da ya haifa a ce masa abu abdullah ko abu Abdullahi. ko abu ahmad ko kuma dai abin da ya kama da haka to kunya ta tabbata a musulunci ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kira sahabbai daban-daban da irin kunyar da suke da ita kuma ita kunya din nan kamar yadda na faɗi salo ne na girmama mutum wajen kiransa to ba sai wanda ya haihu kawai ake masa kunya ba har ma wanda bai haihu ba bai da ɗa to shi ma ana masa kunya ana iya ce masa abu ibrahim ana iya ce masa abu ahmad mace ma ana iya ce mata ummu abdullah ummu ibrahim ko da ba ta haihu ba wannan ya tabbata duka a cikin tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ummuna aisha radiyallahu ta'ala anha ba ta aihu ba amma ana mata kunya sannan kuma koda yaro karami kankani sosai shi ma ana iya masa kunya a ce masa abu kula an gane ko duka wannan ya tabbata akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi ma wani yaro kunya yaro ne kuma karami wanda a shekarunsa a iya cewa a wannan lokacin da wuce shekaru tsakanin uku zuwa hudu ba amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa kunya da abu umair ana ce masa abu umair gashi kuma yaro ne to saboda haka kunya ta halatta kuma dalilai sun tabbatar da wato kyawunta to shi mawallafin wannan littafi ana masa kunya da abu muhammad sunansa kuma abdullah ibn abu zaid dan abu wato kaga abu zaid wannan ma kunya ce ta babansa ko baban nasa kuma shi ne abdurrahman ne wato mutumin kairawan kairawan gari ne mai tarihi kwarai a cikin musulunci kuma gari ne da daɗe eh, ya yi tarihi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda Allah ta'ala ya kaddara musu da yaɗa musulunci har zuwa wannan guri ah, kuma ah, garin ya shahara da malamai masana addini ina kyautata tsammanin a yanzu kairawan gari ne a cikin ƙasar tunisia وقيل في اسم والده إنه بلال بن عبد الرحمن بن إسحاق waɗansu masana tarihi suka ce sunan babansa bilal bin abdulrahman bin ishaq da kasan dama duk abu idan ya zama wani tarihi to za a iya samun riwayoyi daban-daban وقد لقب بالنفزي نسبة إلى نفزة أنا مسا لقبي da النفزي wato nasaba zuwa ga nifza wa hiya qabilatun kabiratun min qaba'il ifriqiya nifsa dinnan suna ne na wata ƙabila babba daga cikin ƙabilun afirka musamman eh, wato afirka eh, ta ta arewa kenan inda yawancin kasashen larabawa suke saboda haka suna ne na kabila ana danganta shi zuwa ga wannan kabilar قال الحموي في معجمه الامام الحموي أتكل للتافنسة المعجم da yake magana a kan wannan mawallafi wato al'imam ibnu abi zaid al yace wa ilaiha yunsabu ibnu abi zaid zuwa ga wannan kabilar ta nifza ake danganta ibnu abi zaid alfaqihun nifzi wato masanin fiqihun nan wanda yake daga wannan kabila ta nifza ahadul a'immati ala mazhabi malik wanda ɗaya ne daga cikin shugabanni a mazhabar malikiya wa zakara zarruq anna asla nisbatahu al-asliya huwa nifzi sannan wani mashahurin malami marubuci zarru shi ma a cikin rubutunsa ya ce asalin nisba ta wato ta asali ta wannan malami ibnu abi bin al-qayrawani ita ce shi annibziyu ne wato ana danganta shi da wannan kabila wato kaga shi ma ya tabbatar da abin da alhamawi ya faɗa bal annifzawi nisbatun ila nifzawa yace ce nisba ce zuwa ga nifzawa kenan kamar akwai wani ra'ayin na cewa ba nifza ake danganta shi zuwa gare sa ba a'a ana danganta shi zuwa ga wata kabila a wani gari wanda ake ce masa nifzawa wa hiya madinatun min a'mali ifriqiya bil'urbi min alƙairawa gari ne nibzawa ɗin daga cikin yankunan afirka bil'urbi min alƙairawan kuma garin yana kusa da birnin ƙairawa والذي أكده المعرق التونسي عثمان الكعاك annahu min nifzata bil andalus to kaga dai duka waɗannan ra'ayoyi ne na masana tarihi akan da wacce ƙabila ake danganta shi ko da wanne gari ake danganta shi waɗannan bayanai ne na masana tarihi daban-daban a nan malam ya ce abinda masanin tarihin nan ɗan tunusiya usmanul ka'ak abinda ya ƙarfafa kuma ya rinjayar dangane da nisibar ibnu abi annahu min nifzata bil andalus wato daga nifza yake a cikin ƙasar andalus andalus kuma ita ce spain a yau ƙasa ce mai tarihi a musulunci kwarai da gaske kuma tarihinta na shiga musulunci wannan daula yana da tsawo kwarai to ya daga wannan gari yake a cikin ƙasar andalus وهو ما أكد به بروكلمان ودائرة المعارف الإسلامية yace wannan ra'ayi na cewa daga nifza yake a ƙasar andalus shine abinda burkulman ya ɗauka burkulman suna ne na wani bature wanda ya rubuta littafi akan wato tarihin ladabin larabawa ya kira littafin tarihul adabil arabi littafi ne babba kwarai da gaske kuma a cikin littafin ya ɗauki malamai masana a kowane fanni ya faɗi tarihinsu ya rarraba littafin zuwa fanni-fanni akwai ɓangaren larabci akwai ɓangaren ilimin hadisi akwai ɓangaren ilimin fikihu da sauran fannoni har ma fannoni da ba su shafi wato karatuttuka na addini ba kamar abin da ya shafi science da sauransu to ya yi magana akan malaman musulunci da suka rubuce-rubuce a wayannan fannonin kuma kusan kowane malami da ya rubutu a kansa ya kawo ɗan tarihinsa da kuma littattafai da aka rubuta a fannoni daban-daban to a nan yana ishara ne zuwa ga wannan littafi na burokulman tarihu al'adabi al'arabi yana cewa a littafin ma abin da aka faɗa kenan cewa ana danganta shi zuwa ga nibza a cikin ƙasar andalus to na koma wannan littafi na burkulman tarihul adabil arabi don na sake karanta abinda shi ya faɗa a cikin wannan shafin amma da na koma littafin Ah, sai na ga shi ma abin da ya tabbatar shi ne mawallafin ana danganta shi ne zuwa ga nifzawa a dai kasar afirka ba a andalus ba a dai kasar afirka kuma yana nuna ah, ah, gari ne a kusa da kairawan wannan shi ne abin da na gani a cikin tarihul adabil arabi na burkulman wanda malamin anan ya yi ishara da shi wa da'iratul ma'arifil islamiyya kuma sannan ya ce haka ma magana take a cikin littafin da ake kira da'iratul ma'arifil islamiyya wato littafin shi ma littafi ne babba ba ƙarami ba ne littafi ne wanda yake cikin mujalladai masu yawa kuma littafi ne da ka iya cewa komai da ruwanka duk wani abu da ya shafi addinin musulunci ta fannin fannoni na addini da aka yi rubutu a kansu da kuma malamai na musulunci da suke rubuce-rubuce to wannan littafi na da'iratul ma'arifin islamiyya ya kunshi wa'annan bayanai duka a taƙaice a iya cewa shi ne kaman abin da ake cewa encyclopedia na musulunci to wannan littafi turawa ne suka rubuta shi uh, kuma akwai abubuwa masu kyau a ciki akwai kuma kurakurai a ciki watakila sun yi kurakuran nan da gangan don su tabbatar da nasu ra'ayin akan abin da suke so watakila kuma wani abin sun faɗa ne bisa ga kuskuren kila bisa ga rashin sani to ana ayyati halin malaman musulunci sun bi wannan littafi na da'iratul ma'arifin kubra da'iratul ma'arifin islamiyya kuma an yi bincike a kansa an fito da kurakuran da suke ciki an yi bayaninsu dalla-dalla to a takaice a wannan littafin akwai maganganu da aka yi a kan shi ibnu abi zaid rahimahullahu ta'ala to sai maulidu ولد ابن أبي زيد بالقيروان سنة 310 wato an haifi al'imam ibn abi zaid al ne, wato a garin kairawan a shekara ta ɗari uku da goma ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala ma zahaba ilaihi aksarul mu'arriki wannan bisa ga ra'ayin da mafiya yawan masana tarihi suka tafi a kai wato ganin akwai maganganu dangane da a wace shekara aka haife shi an fahimta ko akwai masu cewa an haife shi shekara ta ɗari uku da goma sha shida akwai kuma waɗansu maganganun saɓanin haka to amma dai mafiya yawan masana tarihi sun fi tafiya a kan cewa an haife shi a shekara ta ɗari uku da goma wa biha na sha'a wa tarabba kuma a kairawan ya taso wato a nan ya samu ya girma wa talaka ulumahul awwaliya kuma a nan kairawan ya samu iliminsa na farko wato tun yana yaro ƙarami kenan irin makarantun da ake koyar da yara to duka a nan kairawan ya fara samun iliminsa ala kibari shiyukiha a wajen manya-manyan malamai na wannan birni na kairawan wa kana mu'addibuhu الشيخ الزاهد العابد محرز khalaf خلف tunisi. wato malamin da ya bashi tarbiyya to shine malamin nan da ake masa lakabi da zahid. wato wanda yake mai gudun duniya tsantseni da sauransu duniya bata ruɗe shi ba bai ɗauke ta bakin komai ba shine a zahid kuma al'abi mai yawan ibada mai yawan bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala mahrazu bin qalab at-tunisi to wannan shine malamin da ya bashi tarbiyya to a wannan gaban nake son na jawo hankalinmu a kan wato hanyar magabata a can baya wajen tarbiyyantar da 'ya'yansu kafin a nemi malamin da zai koya ma yaro karatu ya san alif ba ta fa har ya fara ɗaukan wani abu to babban abin da suka fi a wancan lokaci a kai shi gurin wanda zai koyar da shi tarbiyya halaye na gari ɗabi'u masu kyau da sauran abubuwa da suka yi kama da tafarki irin wannan wannan hanya ce da malamai magabata wato suke kanta kwarai da gaske domin tarbiyya ita ce wato muhimmin abu wanda ya kamata a baiwa yaro da wannan muke cewa ya kamata mu kanmu mu ƙara ba da himma wajen tarbiyyar 'ya'yanmu eh, ba kawai ilimi shine muhimmin abu ba da yawa an fi damuwa da aje makaranta ko da babu tarbiyya to sai ka gaba a damu ba Da tarbiyya kuwa ita ce gaba da ilimi idan aka yi karatu babu tarbiyya to karatun baya da tasiri bai da ma'ana ba a ganin amfaninsa to saboda haka magabata suna da wannan salo na sanya yaro a hannun wanda zai samu tarbiyya ta addini a gurinsa wannan shine abin da ya faru ga wannan babban mawallafi ibnu abi zaid al-qayrawani وقد تفقه رحمه الله على أخابر شيوخ القيروان tafaqaha wato ya samu ilimin sa na fiqhu rahimahullahu Allah ya masa rahama ala akabir shurukil qairawan a gurin manya-manyan malaman birnin Kairawa, wa ulama'i Halkibar da hamshakan malaman wannan gari to ya nemi iliminsa na fiqhu a gurin wayannan malamai wa akthara min al-akhdhi was-sama'i anhum ya yawaita ta ɗaukan ilimi wa sama'i da kuma jin ilimin anhum daga waɗannan manyan malamai a wannan birni na kairawan hatta zahara lubuguhu hadde ƙwarewarsa ta bayyana wato ya zamo mai basira aka gane yana da hazaƙa ƙwarai da gaske wa najabatuhul ilmiya kuma wato basirar shi ta ilimi ta bayyana fi sinnin mubakkiratin a 'yan ƙananan shekaru na rayuwarsa wato a farkon shekaru na rayuwarsa aka ga basirar shi ta fito hazaƙa shi ta bayyana ah, kaifin hankalinsa ya fito sarari kowa ya gane lallai yaro ne matashi mai basira kwarai da gaske wannan ya bayyana tun a farkon shekaru na rayuwarsa hatta annal mutarjimi na lahu har ma dai masu bayani akan rayuwarsa masana tarihi kenan da suke magana akan yadda ibnu abi zaidin ya rayu adzakaru ذكروا أنه قد ألف الرسالة سنة 327 من الهجرة wato wannan shine abin da masana tarihi a kansa suke faɗa suka ce ya wallafa littafin risala a shekara ta 327 ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana lahu ana zaka 17 aman a lokacin da ya wallafa wannan littafi yana ɗan shekara goma sha bakwai ذلك مما يشهد له بالإمامة والرسوك في مذهب مالك to kasancewarsa yaro matashi ɗan shekara goma sha bakwai kuma ya zama har ya rubuta wannan littafi na risala a waɗannan ƙananan shekaru abu ne da yake shaida na cewa lallai ya cancanci ya samu mukamin shugaba wa rusuki da kuma tabbata fi mazhabi malikin a cikin mazhabar imamu malik wato wannan ya nuna shugaba ne masani ne kuma kwararre ne a mazhabar imamu malik shuyukuhu to ga bayani akan kaɗan daga cikin malamansa da ya ɗauki ilimi a wajensu أخذ ابن أبي زيد العلوم الشرعية عن جمع غفير من كبار الأئمة الأعلام من أهل القيروان وغيرها من البلدان malam ابن أبي زيد يا أوكي إلا na shari'a wato ya karanci iliminsa na shari'a an jam'in gafirin daga jama'a mai yawa gafirin ma'anahu kathirin wato jama'a masu yawa kwarai da gaske min kibaril a'immatil a'lam daga manya-manyan shugabanni hamshakai fitattu a cikin addini min ahlul kairawan daga mutanen birnin kairawan wa gairiha min al-buldan da kuma ma waɗansu malaman waɗanda da suka zo daga garuruwa daban-daban منهم الشيخ الفقيه عالم القيروان أبو الفضل عباس بن عيسى الممسي المموسي توفي wa ثلاثمائة wa وثلاثين to daga cikin malamansa akwai mashahurin malamin nan masanin fikihu kuma wanda ake ce masa alimul kairawan wato babban malamin kairawan abulfadl abbas bin isa almamusi wato wannan shine sunansa wanda ya rasu a shekara ta 333 ta hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan kuma malaminsa na biyu shine alimu ta fi waktihi wato babban malamin afirka gaba ɗaya a zamaninsa wato a lokacinsa duk afirka shine malamin da ake ganin a ah, wato ake ɗauka a matsayin malami na farko hafizu mazhabi malik kuma wanda ya kiyaye mazhabar imamu malik kaga wannan ya nuna ya yi zurfi kwarai da gaske cikin ilimi ana ganin a zamaninsa babu wani malami da yake gaba da shi shine abul abbas abdullahi ibn ahmad al-abiyani at-tunusi to wannan yana ɗaya daga cikin malamai da ibn abi zaidin ya yi karatu a gurinsu wannan malami ya rasu a shekara ta ɗari uku da hamsin da biyu ta hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam sannan malamin sa na uku shine al-imamul hafiz abu maimuna da rasu ibn isma'il al-jarawi al-fasi wato mawallafi a babban malami alhafir wanda ake masa laƙabi da alhafir in an ce alhafir a ilimin hadisi to ana nufin wanda ya haddace hadisai sama da dubu ɗari na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shine ake masa laƙabi da alhafiz to wannan malami ya yi zurfi kwarai da gaske ya rasu a shekara ta 357 ta hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam sannan yana shi ma yana daga cikin malaman ibnu abi zai sannan malaminsa na hudu shine al-imam al abubakar muhammad ibn abdullah al-abhari wanda ya rasu a shekara ta uku da biyar. ta hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan malami shi ma ɗaya ne daga cikin mashahuran malamai a tarihin addinin musulunci kuma musamman a mazhabar malikiya allazin tahad ilaihi riyasatu mazhabi malikin bi bagdad wato kusan a iya cewa a gare shi shugabancin mazhabar maliku ya tsaya a bagdad wato a duk birnin bagdad idan ana neman wane ne kwararre fitacce a mazhabar malik to idan aka samu abubakar muhammad bin abdullahi al-abhari to an je matuƙa kenan babu sama da shi sannan kuma na biyar daga cikin malamansa shine al-imam al abu ishaq Muhammadu qasim bin sha'ban al-misri al-mutawaffa sanata 355 shi kuma wannan malami ya rasu a shekara ta 355 Shaiku fuqaha al-madhhab maliki bi misra fi waqtihi kaga shi ma ba ƙaramin malami ba ne shi ne babban malamin mazhabar malikiya a misra a zamaninsa babu kamarsa sannan na shida daga cikin malaman ibn abizai shi ne alfaƙihul hafiz abubakar muhammad ibn ahmad bin aljiham maruzi المتوفى سنة 329 shi kuma ya rasu a shekara ta 329 wa huwa imamun jalilun wato shugaba ne babba hamshaki lahu iddatu mu'allafatin fil mazhabil maliki yana da wallafe-wallafe da dama a mazhabar malikiya أخذ عن القاضي إسماعيل بن إسحاق البغدادي يا سامو إلمنسا دجا مالمنسا القاضي إسماعيل بن إسحاق البغدادي وتمتمن بغداد wannan yana ɗaya daga cikin malaman wannan malami abubakar muhammad bin ahmad almaruzi daga cikin malamansa akwai abdullahi ibn ahmad ibn hanbal wato abdullahi dan al'imamu ahmad ibn hanbal to kaga wannan ya nuna ah, wato malami ne fitacce kwarai da gaske kuma ya ɗauki ilimi daga wajen manya-manyan malamai shi ma kuma ya shahara ya bunƙasa musamman a mazhabar malikiya wa amma talamizuhu fahum kathirun ɗaliban al'imam ibn abi zaidin suna da yawa minhum al'imam al-faqihu khalaf bin abil qasim al-azdi al-ma'rufu bil baradi'i wannan yana ɗaya daga cikin malamansa wanda aka fi sani da albaradiri hafizun min huffazil mazhabil maliki wato wannan masani ne daga cikin malamai masana mazhabar malikiya wato a takaice kun ga an masa laƙabi da hafi to anan ka iya cewa wato wani irin matsayi ne na ilimi wanda ake siffata mutum da shi saboda haka ya kai makura a cikin malaman da suka kiyaye mazhabar malikiya wa huwa sahibu tahdhibul mudawwana Shi ne mawallafin littafin nan da ake ce masa tahzibul mudawwana kun ga al-mudawwana eh, kusan ka iya cewa ne littafin farko a cikin mazhabar malikiya to wannan littafi na mudawwana malamai sun yi masa aiki eh, wato ta fuskoki daban-daban to daga cikin malaman da suka yi ma wannan littafi aiki akwai shi wannan malami khalaf ibn abdul qasim ya yi littafi mai suna tahzibul mudawwana alladhi amilahu ala kitabi shakihi iktisarul mudawwana wato ya yi wannan rubutu ne na tahzibul mudawwana ala kitabi shakihi akan littafin malaminsa iktisarul mudawwana wato malaminsa ya yi iktisarul mudawwana wato a takaice ya yi samari ya ɗauko littattafan mudawwana ya ɗan yi su a takaice gurin da ake da bayanai masu yawa waɗanda ba su da wani muhimmanci sosai to ya bar su ya zazzabo abubuwa da suka fi muhimmanci ya yi rubutu a kai ya sa masa iktisarul mudawwana to a ƙarƙashin wannan littafin shi wannan malamin khalaf ibn abdul qasim yayi nasa littafin tahzibul mudawwana a nan idan kun lura za ku ga yawancin littattafai na magabata a da littafi ɗaya amma sai ka samu wato littafi uku ne cikinsa an gane ko in an lura da eh, mawallafa littattafai na malamai magabata to za ka samu kusan haka ake buga waɗansu su sai ka ga littafi ɗaya ne amma ya ƙunshi littattafai guda biyu ko littattafai guda uku ana bambanta rubutunsu da jan layi da yake raba wannan littafin da kuma ɗaya littafin da takaice a ƙarƙashin littafin malamin sa iktisarul mudawwana a ƙarƙashin wannan littafin ya rubuta tahzibul mudawwana daga cikin malamansa a almajiransa kai akwai abubakar ahmad bin abdulrahman al-kaulani tufiya sanata urbu'mi'atin wa thmaini Shaiku kuka shaykhu kairawa na fi waqtihi to shi ma wannan fitacce ne kwarai da gaske a zamaninsa babu wani malami da ya wuce shi a birnin kairawa shi ne babban malamin wannan birnin a lokacinsa sannan daga cikin almajiransa akwai abulkasim bin abdulrahman al-labidi tuwafiya sanata a wa arba'in shi kuma ya rasu a wannan shekara ta ɗari hudu da arba'in takarraja bibni abi zaidin wal qabisi wannan malami wato ya gama karatunsa ko an yaye shi wato daga makaranta a hannun ibnu abi wato a hannun wannan malamin ibnu abi a hannunsa ya yi karatu kenan har ya kai lokacin da za a ce ya sauka ko kuma ya kai matsayin da shi ma zai karantar to ya yi karatu a gurin ibnu abi zaid da kuma wani malami alqabisi lahu masailul mudawwana to wannan ɗalibi na ibnu abi zaidin abul qasim ya rubuta littafi mai suna masailul mudawwana fi akthar min mi'ati juz'in kaga littafin yana da yawa ya kai ko kuma ya ma zarce juz'i ɗari ya zarce juz'i ɗari wato kamar ka ce mujalladi ɗari kenan to kaga littafi ne babba kuma wannan yana nuna zurfin wannan mawallafi da wato ƙwarewarsa a fagen ilimi sannan daga cikin almajiransa akwai abu muhammad maki ibnu abi talibin alƙaisi alƙairawani المتوفى سنة 355 الفقيه المقرئ المفسر masanin fikihu sannan kuma almuqri'u makarancin qur'ani mufassir sannan masanin tafsirin alqur'ani lahu iddatu mu'allafatin yana da littattafai da yawa fil qira'ati a cikin ilimin kira'o'i wa tafsiri da ilimin tafsiri wa irabin qur'an da kuma irabin qur'ani waɗannan kaɗan kenan daga cikin mashahuran malaman al'imam mashahuran malaman afwan almajiran al'imam ibn abizai alƙairawani to ina ga za mu aje karatunmu a nan saboda wannan gaba ta gaba makanatuhu wa sana'ul ulama'i alaihi wato bayani akan matsayinsa fagen ilimi da darajarsa a fagen ilimi da maganganun da malamai suka faɗa na yabo a kansa to gaba ce inda tana da ɗan tsawo kuma idan muka fara ta za mu ɗauki lokaci sai ba ka sai mu tsaya a nan sai mu tashi a kanta insha Allah ta'ala a darasi na gaba abinda muka karanta daidai muna fata Allah ta'ala ya bamu ladansa abinda muka kure muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya fi mana hada wa sallallahu sallama ala abdihi wa rasulihi muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh